Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kun kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 29 ga watan Agusta ta shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashin Kumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. An fara ganin haske a gwagwarmayar da ake yi ta zaɓar ɗan takarar jam'iyyar Democrats da zai kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaɓen da za a gudanar shekara mai zuwa. da alamun wasu sassan amurka za su fuskanci matsalar guguwar iskar nan mai lakabi da hurricane dorian majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi ƙasashen duniya akan cutar kyanda to labaran kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa wata kungiyar matasa da haɗin gwiwa cibiyar al'adun amurka sun shirya wata muhawara don wayar da kan matasa kan tsatsauran ra'ayi a jamhuriyar nijar yau cikin nijar kowa ya sani kai akwai wadansu gare da babu kwanci hankali saboda shi ne muka diba wace anya ne za mu bi don matsalar nan mu kare shi ne haka kuma za a ji cewa hukumar ilmantar da 'ya'yan makiyaya sun gudanar da wani taron bita a jihar enugu kowace makaranta ana ɗaukar mutanen cikin eh, community inda aka ɗauke su sai a haɗa da malamai to shi sai a kira shi school based management committee sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana da wannan la'asariya haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu raro kuke kira kuna ko kuke aiko mana ta imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. ganin haske a gwagwarmayar da ake yi ta zabar dan takarar jam'iyyar democrat da zai kara da shugaban amurka donald trump a zaben da za a gudanar shekara mai zuwa jerin mutane da suka rika fita ta kara ta kara kusan kullum inda aka samu kusan mutane ashirin da suka tsaya takara ya fara raguwa a jiya laraba ne sanata christian gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takararta sakamakon rashin masu goyon baya tana daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar shiga rukunin muhawara da za a yi nan gaba a watan satumba ba bayan ita babu wani daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar shiga muhawarar gaba da ya bayyana ficewa daga takarar shugaban kasar ba bayan da yankin puerto rico ya tsallake rijiya da baya ana sa ran cewa mahaukaciyar guguwar iskar nan mai lakabin dorian ta nufi yankin bahamas wanda kuma shine yanki mafi girma a amurka yayin da karfin iskar yake karuwa cibiyar kula da al'amura da suka shafi mahaukaciyar guguwar da ke tafe da ruwan sama ta amurka ta ce karfin iskar ta kai gudun kilomita 140 a sa'a guda masana suna harsashen cewa iskar za ta isa arewacin bahamas a ranar asabar da yamma yayin da ake sa ran cewa za ta isa jihar florida tsakanin ranar lahadi da litinin gwamnan jihar florida ron desantis tuni ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar domin ma'aikata su samu damar ɗaukan matakan kariya daga irin ta'adin da iskar ka iya haifarwa wanda yake zuwa tare da ruwa kamar da bakin kwarya a yau alhamis ne shugaba trump shi ma ya aika saƙon jan hankali wa hukumomin jihar a shafinsa na twitter cewa florida su tashi tsaye Masu sauraro kada ku manta labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ku ta gargaɗi ƙasashen duniya cewa akwai haɗari babba da ka iya kasancewa idan ba su ɗauki matakan kariya game da yaɗuwar cutar kyanda ba. kimanin mutane 365 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya bana wannan shine mafi yawan adadin da aka samu na mutane da suka kamu da cutar tun shekara ta 2016 Ƙungiyar lafiya ta duniyar ta ce wannan adadi ya kusan ninka yawan mutane da suka kamu da cutar sau uku a daidai wannan lokaci bara. Duba ga cewa da akwai sauran watanni hudu kafin shekarar nan ta zo ƙarshe, ta ce da alamun al'amuranka daɗa muni. Ƙungiyar ta ce in banda yankunan kasar amurka sai karuwa samun wato karuwar samun cutar ake yi a ko'ina a duniya darakta mai kula da sashe da ke kula da magungunan rigakafi da bayanan cututtuka ta kungiyar hu kate o'brien ta ce sam koma baya ake samu a duniya kuma ba a kan hanyar kauda cutar da a zahiri abu ne mai yiwuwa ba a kawo shekara ta 2020 tana cewa We are absolutely backsliding on the measles situation. And that da yakar cutar kyanda kuma lallai wannan al'amari ne mai tada hankali game da lafiyar yara ba ma yara kawai ba har ma da manya da matasa kuma kamar yadda na bayyana baya abin da haka ke nufi shine tabbas akwai ayar tambaya game da shirinmu na rigakafi. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa idan kasar Amurka tana so su koma teburin tattaunawa da ita, to ya zama wajibi ta yi aiki da yarjejeniyar da suka tsayar da ta rage wa Iran damar ci gaba da ayyukan nukiliya, a kuma saka mata da rage yawan takunkumin da ta kakaba wa Iran din. da yake jawabi a malaysia a yau alhamis zarif ya zargi amurka da yi wa al'amuran wato al'ummar iran ta'addancin tattalin arziki ya yi misali da janyewar da shugaban amurka donald trump ya yi daga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 biyo bayan tattaunawa da tsawon ta tsawon shekaru biyu da kasashen amurka birtaniya china faransa rasha jamus daga mayyar kasashen turai suka yi Trump ya kasance babba mai wato babban mai sukan wannan yarjejeniyar mallakar makamin nukiliya din inda ya bayyana cewa an baiwa Iran babbar dama bayan haka kuma ya bar tattaunawar da damar damarmakin Iran ta mallaki makamin kare-kare dangi cikin sauki. Iran ko ta sha faɗin cewa ita ayyukan nukiliyanta na zaman lafiya ne. China ta sake aika jami'an soja zuwa barikin sojanta a hong kong yayin da kasar take ci gaba da fuskantar rikicin siyasa mafi muni tun da hong kong din ta koma karkashin mulkin china a shekara ta 1907 kamfanin dillancin xinhua wanda yake karkashin ikon gwamnatin kasar a yau alhamis ne ya bayyana cewa aika jami'an soja da kayayyakin aiki zuwa barikin sojan yana ta wato da mutane wanda yake cibiyar kasuwancin kasar wani mataki ne na karba-karba da ake yi da ma'aikatan. Gidan Labaran duniya ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a jamhuriyar Nijar wata kungiyar matasa da haɗin gwiwa cibiyar al'adun Amurka sun shirya wata muhawara a bayyana jama'a da nufin faɗakar da matasa illolin da ke tattare a tsauran ra'ayin addini musamman ma a wannan lokaci da kungiyoyin ta'addanci ke fakewa da addini don tafka ta'asa. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Islam will propose le juste milieu. Tout extrémisme est interdit en islam. Sheikh Bizo Umaru kenan ɗaya daga cikin malaman da ke gabatar da wa'azin musulunci a jamhuriyar Nijar. A nan yana fayyace ainihin abubuwan da musulunci ya zo da su domin kyautata mu'amala da abokan zama sabanin yadda a yau masu tsatsauran ra'ayi ke fice gona da iri akan maganar da ta shafi addini. malamin na cewa musulunci addini ne da ke bukatar wanda ya imani a kansa ya tsaya a tsakiya tursasawa ko musgunawa ɗabi'u ne na kaucewa hanyar allah Ƙungiyar matasan da suka samu guraben karatu kyauta a ƙasar Amurka a ƙarƙashin tsarin da ake kira Niger USA IVLP Alumni Association ce ta shirya wannan taro a matsayin rigakafin barazanar da matasa ke fuskanta daga tarkon kungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a yankin sahel in ji shugabanta morira fan yau cikin nijar kowa ya sani kai akwai wadansu gare da babu kwanci hankali saboda shi ne muka diba wace anya ne za mu bi don matsalar nan mu kare shi ne don saboda shi ne muka tayo eh, wani conference ya zo ya bayar da bayani don musa eske in mun binye haddinin mutane suna su bari abin su kenan gai mu duk mun yarda da Allah tilas in muna so mu yi kokawa da wadanga da ba su da kyawu sai mu ta yi mu aiki da addinin mu saboda shi ne muka cire malam bizo ya zo ya ban bani don musa sai eske in mun bi hannun addini mutane matasa suna yi su bari abin su kenan gai da bai da kyawu garinmu. Mahalarta wannan muhawara sun yaba da wannan yunkuri da suke ganin zai ankarar da matasa su yi taka tsantsan da dukkan wani ta yin da ke kama da na masu tayar da akayar baya. Ko da yake Nasiru godo ɗalibi a jami'ar Yamai na cewa dole ne shugabannin Afirka su canza hali muddin ana son kare matasa daga aika-aika. Duk wannan abubuwan da tashin eh, hankali da ake cikin duniya, eh, sirtu kasashenmu na Afirka talauci ne bankin talauci akwai jahilki wannan jahilki dan a yake shi mu ya kamata a saya a sanya za a yi sai ekol zai iya sa dan talaka ya zama shugaban kasa kai da baka ba mutum aiki ba baka ba shi ilimi ba baka ba shi lahiya ba ka zo ka tambaye shi ka ce bai aihu ko bai kaza bai kaza ba shi wa ofishin jakadancin amurka ne ya dauki ɗawainiyar wannan muhawara wacce za a ci gaba da yada makamantanta a sassan nishar don karfafa zaman lafiya mai dorewa in ji shugaban cibiyar raya al'adun amurka mr john dow sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sulaimu Barma. To idan muka leƙa jihar Enugu ta Najeriya hukumar ilmantar da 'ya'yan makiyaya ta ƙasa ce ta gudanar da wani taron bita domin ƙarfafa ƙwarin gwiwar aikinta kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Alphonsus Okurigwe. Hukumar ilmantar da 'ya'yan makiyaya ta ƙasa wato National Commission for Nomadic Education ta ce tana ƙara zage dantse wajen tabbatar da cimma manufofin nata. Lamarin da ya sa ta gudanar da wani taron bita a jihar Enugu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. Farfesa Bashir Haruna Usman shine sakataren zartarwa na wannan hukumar kuma ya bayyana makasudin taron. Wannan taro ana yin sa a yi training din committees da muke da su a makarantu. Wato committees da nake nufi shine a kowace makaranta ana ɗaukan mutanen cikin eh, community idan aka ɗauke su sai a haɗa da malamai to shi kira sai a kira shi school based management committee. Wato wa'annan committee din ko wa'annan membobin su ne za su haɗu su dinga tafiyar da al'amuran wannan makaranta sai muka ji akan wannan kaman zai taimaka wa gwamnati wajen tafiyar da al'amuran ta tsakanin makaranta da community bisa ga kuma akan cewa akwai yan tashe-tashen hankula tsakanin makiyaya da manoma muka ce to mutanen mu na nomadic yana da kyau su ma mu kira su mu kara jaddada musu yadda ake zamantakewa tsakanin community da makarantu sai mu tsara musu waɗansu abubuwa da kanana kanana kanana abubuwa kamar su lura da yara su lura da malamai ko suna koyarwa yadda ya kamata a ce dan aji biyar an koyar masa daidin aji biyar dan aji uku an koyar masa daidin aji uku kar ya zama na ɗan aji biyar yana da ilimin ɗan aji uku ne kawai shine kamar learning achievements so yana da kyau iyaye da kuma community su dinga lura to shine sai aka forming committees din across duk nomadic schools to shine muke bi muna gaggaya musu abubuwan da za su lura da shi yayin da an samu ƙarin bayani daga bakin ɗaya daga cikin daraktocin hukumar sunana muhammed dan iya lafati ni ne darekta na wayar da kan jama'a da kuma inganta rayuwar matan makiyaya wannan taro dai mun shirya shi ne domin shugabanni wato shugaba da kuma sakatare na kungiyoyin gudanar da makarantu ma'ana school based management committees mun shirya shi saboda mu kara fahimtar da su mu kara jaddada musu yadda ya kamata a tsara ayyukan waɗannan kungiyoyi yadda za a fahimtar faɗakar da su yadda za su gane yadda ake gudanar da waɗannan ƙungiyoyi kuma mun ƙara faɗakar da su cewa su ne jigo a wajen harkan gudanar da makarantun 'ya'yan makiyaya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga inugu Najeriya. a gaida har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu mu muke cewa karfe 11 da minti 14 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar Vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. vvf wanda ake kira da yoyon fitsari a hausance cuta ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki da babban asibitin ƙasa na abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su je ƙarin bayani akan cutar vvf wato yoyon fitsari vesico vagina fistula a uh, turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai yi a biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon allura ne idan ruwa yana nan gefe gefe zai iya biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayanai da yadda zan iya yi maku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fi da yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace ta wannan rame ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum menene alamun wannan cutar alaman shine na farko farko idan ya faru ne ta anyan nakuda wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba aihuwa aihuwan kuma ya zo da larura kila yaro ya yi girma sosai ba bata iya aihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan masu aka je aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata to sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin aihuwan da ta yi idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karni ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafan to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba a kangi. A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar? Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikinsu kuma wanda yara kanana ne wato teenagers wanda ba su gama girma ba suka yi ciki. Yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwan ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai ka ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai ka ga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sayi ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tracts, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering camperinium yana iya eh, samu namiji na mata shine zai kawo kawo mata yoyon fitsari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin kansas din yakan resulting in yoyon fitsari ma mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita ka yi bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan su bai yi kwari ba suka ɗauki ciki wajen haihuwa mm. to kamar daga shekara nawa ne za iya cewa eh mace za ta iya haihuwa yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da abunda ana ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas to amma yawanci sai ka gan yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi saboda sai ka gan yarinya yar goma sha shida amma ga ta gabjejiya da jiki kamar wanda ta kai shekara arba'in da biyar to iri wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara talatin da biyu amma yar fit da ita to iri wannan ko da normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari mata shiga na kuda a yi mata tiyata fi da yaro menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fisari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitsari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire kateta sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa kateta dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kuna mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba domin ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake to yiri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta si ta za ta yi fitari da kanta fitarin ba zai ta yoyo da kanshi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kamar an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge fage a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai haka mutum zai zama da wannan manajin din fitsari da kanka ba sai sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu kontro ba wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti jan hankali da zan yi a nan shine kada mu ɓoye abin da ke damu ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka yi a shawara da shi na can ciki to ka neme ce wance kaza ko wane kaza kai na gani abu ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama inda an fito da wuri da katita shi kadai ma yin karami ne zai zai zai zai healing da kanshi kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida hawa umar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ka aiko mana ta email. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda. ya ce ci gaba da samun karuwar taɓarɓarewar tsaro a wasu sassan jihar katsina wani abin takaici ne matuƙa duba yadda jihar take mahaifar shugaban ƙasa muhammadu buhari muna kira ga hukumomin jihar da su yi koyi da hukumomin jihar mu ta zamfara wajen lalubo hanyoyin shawo kan matsalolin kasancewar gwamnatin tarayya ta gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar. daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga murtala bala harka da nura bala harka da kuma aliyu bala harka suka ce salam voa hausa muna mika fatan alheri ga ɗaukacin ministoci da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya naɗa allah ya ba su ikon saukin wannan nauyi da aka ɗora musu kuma muna kira a gare su da su ƙara jajircewa wajen kawo sauƙi a duk guraben aikin da aka ba su bayan haka muna addu'a allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Abdulmuminin mai gwado ya ce don Allah ku bamu dama kamar yadda kuka saba bamu da mu yi kira ga gwamnatin kasarmu Najeriya da ta cire rigar kariya ga gwamnoni da sauran ma'aikatan gwamnati. Domin muddin aka ce akwai rigar kariya ga ma'aikatan tufa za su ringa cin karansu ne ba babbaka muna fatan za a duba wannan kira namu mun gode. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku mun gode mu huta lafiya. To da a da Binta Esiyero. To yanzu kuma lokacin da za mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. An fara ganin haske a gwagwarmayar da ake yi ta zabar da zabar dan takarar jam'iyyar Democrats da ta kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaben da za a gudanar shekara mai zuwa. bayan da yankin puerto rico ya tsallake rijiya da baya ana sa ran cewa mahaukaciyar guguwar iskar nan mai lakabi da dorian ta nufi yankin bahamas wanda kuma shine yanki mafi girma na amurka yayin da karfin iskar yake daɗa ƙaruwa cibiyar kula da al'amura da suka shafi mahaukaciyar guguwar da ke tafe da ruwan sama ta amurka ce ta ta ce karfin iskar ta kai gudun kilomita 140 a sa'a guda. To madalla a gaishe ki kafin mu sallama zan yi amfani da wannan damar wajen mika sakon gaisuwa ta da taya murna ga an wato ga ango Ado Salati goma goma ga annabi Jau da amaryarsa Saratu wanda za daura auren su ranar Lahadi ranar 1 ga watan Satumba kenan da misalin karfe 2 da rabi na rana a garin Marga da ke jihar Neja. To Allah ya bada zaman lafiya masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kada a manta za a iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da kuma malama nadiya da malama juli sai kuma injiniyan mu na yau dan crawford nisar fili hashin gumar ke cewa kada ku kwashe rediyon ku yanzu kuma sai yau da gobe.